Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. yanzu ma aisha mu'azu ce tare da baba yakub makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin wannan shiri namu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau asabar 18 ga watan nuwamban 2023 da fatan an wuni lafiya to bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku wani rahoto a game da ranar ƙididdiga ta afirka daga nijar daga bisani kuma ibrahim ka'almasi garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku kuma a yau za mu kawo muku maimacin shirin da muka gabatar a makon da ya gabata wanda ya mai da hankali da wasu suka nemi bayani a game da shugaban sojojin nijar da ya jagoranci haɓar da gwamnatin muhammad bazum wato janar abdulrahman umar chani sai kuma labaran wasanni daga najeriya to amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko Makeri. Marasa lafiya da ma'aikata da kuma mutanen da suka rasa su suna barin asibitin shifa na Gaza a yau Asabar a cikin rahotanni masu cin karo da juna cewa Isra'ila ta ba da sa'a guda don kwashe mutane daga gurin. Marasa lafiya da ke tsananin ciwo suna ci gaba da zama a wurin da wasu ma'aikatan lafiya 'yan kalilan. rundunar tsaron isra'ila ta musanta cewa ta ba da umarnin kwashe mutane a asibitin shifa cibiyar kiwon lafiya mafi girma a gaza a cikin wata sanarwa da rundunar ta idf ta fitar a ranar asabar ta ce ba wani lokaci da idf ta ba da umarnin kwashe marasa lafiya ko kuma rukunin likitoci kuma a zahiri ta ba da shawarar cewa ita ce za ta gudanar da duk wata bukatar fitar da marasa lafiya idan hakan ya taso rundunar ta idf ta ce ta tattauna da daraktan asibitin game da samar da wata hanya mai aminci ga mutane da ke son barin asibitin shugaban liberia george wuya ya sha kayi a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar talata bayan sakamakon farko ya nuna cewa abokin hamayyarsa joseph shi shine yake kan gaba da mafi rinjayin kuri'u da aka kada jami'an zaɓe na ƙasar sun riga sun tantance kashi 99.58 na ƙuri'un da aka kada inda buwake ke kan gaba da kashi 50.89 yayin da wuya ya samu kashi 49.11

jama'ar da suka kada kuri'a a zaben sun kai kashi 65.77 bisa ɗari rahotanni sun ce tuni shugaban na liberia ya amince da shan kayi ya ce na yi magana da zababben shugaban kasa joseph boakai domin taya shi murnar nasara da ya samu in ji george wuya a gidan rediyon kasar ina kira gare ku magoya bayana da ku yi koyi da ni ku amince da sakamakon zaɓe shugabannin kasashen duniya sun fara aikewa da sakonnin taya murna ga zababben shugaban kasar liberia joseph boake ciki har da shugaban amurka joe biden da bola ahmed tinubu na najeriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sudan ta sanar da shugaban majalisar ɗinkin duniya kawo ƙarshen aikin siyasar majalisar cikin gaggawa a ƙasar da yaƙi ya daidaita a cewar wata wasiƙa da ke zagawa a kwamitin sulhun majalisar a cikin wata wasiƙar gwamnati da harshen larabci da aka fassara cikin turanci zuwa ga jakadan sudan a majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen ƙasar ali al-sadiq ali ya sanar da antonio guterres cewa ba da ɓata lokaci ba gwamnatin sudan ta yanke hukuncin dakatar da tawagar taimakawa sauyin mulki ta majalisar ɗinkin duniya a sudan da ake kira unitams a takaice. a cewar fasarar turancin an kafa unitams ce da zimmar taimakawa gwamnatin rikon kwarya ta sudan bayan juyin juya halin watan disamban shekarar 2018 amma gwamnatin ta ce tawagar ta nuna gazawarta sai dai khartoum ta ce za ta ci gaba da yin aiki bisa tsari tare da majalisar ɗinkin duniya kakakin guterres stefan dujarric ya faɗa a jiya juma'a cewa an shirya aikin tawagar zai zo ƙarshe a ranar uku ga watan disamba a ƙarshe manyan jam'iyyun adawan taiwan guda biyu sun gaza cimma matsaya a kan ɗan takarar shugaban ƙasa na haɗin gwiwa lamarin da ya kai ga jefa shakku a kan yadda za su iya kawar da jam'iyya mai mulki a zaben da za a yi a watan janairu ana sa ran jam'iyyar masu kishin ƙasa ta nationalist party da jam'iyyar taiwan people's party za su bayyana ɗan takara da aka amince da shi a wani taron manema labarai a yau asabar. maimakon haka sun sanar da buƙatar ci gaba da tuntubar juna bayan da aka samu saɓani akan yadda za a yi amfani da bayanan zaɓen wajen cire ɗan takara rashin amincewa da ɗan takara na haɗin gwiwa ya sanya mataimakin shugaban ƙasa na yanzu william lai na jam'iyyar democratic progressive party a matsayin wanda ke kan gaba yana fatan zai gaji shugaba Tsai ing wang wanda dole ne ya sauka daga mulki bayan shekaru takwas saboda kayyade wa'adi biyu na shugabancin ƙasa. A cikin wannan zaben akwai batun dangantakar Taiwan da China wanda ta ce tsibirin mai cin gashin kansa dole ne ya kasance karkashin ikonta. Kana ita ma Amurka wadda ta yi wa kanta doka ta samarwa Taiwan makaman yaƙi tana son tsibirin ya kare kansa. bambance-bambance da ake samu a kan taiwan babban al'amari ne ga dangantakar amurka da china a gaida baba ya yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madala yanzu kuma za mu mai da hankali kan rahotonmu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda albarkacin ranar ƙididdiga ta Afirka da aka yi a yau 18 ga watan Nuwamba. Hukumomin mulkin sojin ƙasar ta Nijar sun yi wa 'yan ƙasar jawabi tare da bayyana musu mahimmancin ƙididdiga ga ƙasar kamar yadda ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar ya yi bayani a game da matsalolin da ƙasar ke ciki sanadiyar takunkuman da take fama da su da ke kawo cikas ga ayyukan tattara ƙididdigar ƙasar kana ya yi bayani game da gudanar da ƙididdigar al'ummar ƙasar a baɗi tare da ƙididdigar dabbobi da albarkatun gona na ƙasar ga dai haruna mamman bako da ci gaban labarin a cikin wannan rahoton da ya aiko mana daga birnin kwanne. Maudu'in rana ta 33 a bana ta ƙididdiga ta nahiyar Afirka shine sabon ta ƙididdiga a cikin yanayi na zamani domin tabbatar da kasuwanci a wannan nahiya a cikin tafarki na rashin shimgen iyakokin ƙasashe. Hukumomin mulkin sojojin guriyar Nijar sun yi amfani da wannan damar domin bayyana wa 'yan ƙasar a talabijin ta ƙasa niyyar su ta ci gaban ayyukan tattara sabbin ƙididdiga da suka shafi sake lissafa yawan 'yan ƙasar da ma dabbobinta a ƙarshen shekara ta 2000 2024 kamar yadda minista mai kula da harkokin waje mummuni bubakar sa'idu ya ce. La celebration de la 33e journée africaine de la statistique intervient dans un contexte socio-économique particulier. Tunawa da wannan ranar na zuwa ne a bana a cikin yanayi mawuyaci na hana kididdiga a cikin wannan kasar saboda takunkuman da ba su da kai koya da kungiyoyin yammacin nahiyar Afirka da ma sauran duniya su karkaba wa jamhuriyar Nijar tun lokacin da majalisar koli ta soja sai na SP ne ceton kasa ta karbi ragamar mulkin wannan kasar a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Hasalima zagayowar wannan ranar na zuwa ne a lokacin da muka sake karfafa shirin sake lissafa al'ummar wannan kasar da ma dabbobinta da ke ciki a cikin watan Disamba na shekara ta 2024. dont le dénombrement général est prévu en décembre 2024. Sai dai a cewar Siraji Malam Sani ɗalibi mai karatun tarihi da tattalin arziki a jami'ar Abdulmumin Jofu ta birnin Mai ba wai a taro albarkacin wannan ranar a shashayi ba a a yi amfani da ita domin bayyana wa 'yan Afirka kowane ci gaba ne aka samu ko aka sai haka a ƙarshen shekarun da suka shuɗe. Mu da a nan Nijar kowa ya sani biskan wannan june muna bashi shi muhimmanci sosai kuma abubuwa ne wanda ko da yaushe yana da kyau a ce kowace ƙasa ta san tsarin mutanen adadin mutanenta kuma ta san tsarin adadin 'yan son samu na har dabbobin da a ciki saboda ba karamin unhwani yake da ba sanin wannan tsarin adadin mutane shi zai sa a san ƙasa ya tattalin arzikin ta yake ta haya ya kuma tsarin yawan mutanen ke kawo har a samu finan sama na ƙarin industry don mutane su haɓɓaka su ƙara haɓaka to alhamdulillah Nijar mu da yanzu mun kai zuwa wajen miliyan talatin ake estime ke duka don wannan ta hanyar wanga jone ne kuma ta hanyar wanga ayuka da su an ga su mu da minister ta eh, istatistik da suke yi a kisan adadin mutanen kasar Nijar kenan mu abin da muke kara kira duk in waga rana in ta zo wani dan kasa ya san akwai muhimmanci ne ya san adadin mazaunan eh, garin da yake ma da bau da kasar da yake yana da unwani a ce dan kasa ya sani wannan ba karamin ci gaba ne gare shi wannan ko ba karamin sani bane saboda wata rana ana iya zakko a tambaye ka a ce cikin garin ku nawa kuke ko kuma cikin unguwarku ku nawa kuke ranar dai ta yau tana zuwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin jamhuriyar Nijar ke fama da matsa-matsan takunkuma mai da kasar ke fama da su yanzu haka kasancewa iyakokinta na kulle yayin da muwa kungiyar nahiyar afirka na kasashe masu amfani a bai da kudaden sefa ta hana yan hada-hada kudade daga ciki zuwa waje ko daga waje zakuwa cikin kasar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako Thomas Sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. Sannan a duk lokacin da ake so za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma ga Ibrahim da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Salam BOA Hausa, muna son ku kalato mana kaɗan daga cikin tarihin janar na sojan Nijar ɗin nan wanda ya hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazum wato Abdulrahman Umar Ciyani. Masu tambaya Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Makera Madattai da Magaran. Assalamu alaikum zuwa ga filin ansoshin takardunku na sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku tambayar min masana meye TikTok kuma ya ake amfani da shi. Da fatan za a taimaka a an samu wannan tambaya. Na gode. Mai tambaya Ishak Abdullahi ɗan rimi Bena a ƙaramar hukumar mulki ta wasa gudanku a jihar Kebbi, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin shugaban gwamnatin mulkin soja ta Nijar Janar Abdulrahman Umar Chani. Idan masu tambayar Sanusi madattai da magaran da Isuhu Makera madattai da magaran na saurare, ga ansar da wakilinmu a Agadas Hamidan Mahmud ya haɗo mana. An haifi Abdurrahman Chani a shekara ta 1964 a garin Filinge da ke cikin jihar tilabiri a yammacin ƙasar Nijar. ya yi karatun firamare a garinsu a filinge inda daga bisani ya ci gaba da karatunsa a bambam birnin yamai ya shiga aikin soja a shekara ta 1984 abdurrahman chani ya yi karatun aikin soja a wata makarantar da ke kasar senegal da ake kira ecole d'application de l'infanterie de ts kuma ya samu horo masu yawa tsakanin kasashen amerika da kuma faransa janar chani ne kwamandan fadar shugaban kasa tun shekara ta 2011 Muhammadu Isufu ne wanda Bazum ya gada ne ya kafa rundunar don samun kariya daga yunkurin kifar da gwamnatinsa daga dakarun soji. An kuma alakanta cani da yunkurin juyin mulki domin kifar da gwamnatin Isuf Muhammadu. Amma ya bayyana gaban kotu inda ya musanta zargin a shekara ta takwas. Lokuta da dama dai tsohon shugaban ƙasa, Isuf Muhammadu ya buƙaci Bazum ya ci gaba da riko da rundunar tsaron fadar shugaban ƙasa. a yadda take ciki har da cani wanda ya kawar da juyin mulkin shekara 2021 ana saura kwana guda a rantsar da bazum shekarun cani 62 kuma shine kwamandan rundunar fadar shugaban kasa tun shekara ta 2011 a shekara 2018 ne dai tsohon shugaban kasa isa muhammadu ya naɗa shi mukamin janar. an dai sha zargin sa da yunkurin juyin mulki na sha biyar kuma daga bisani kotu ta wanke sa a ranar ashirin da shida ga watan yuli ne abdurrahman chani ya jagoranci jami'an tsaron fadar shugaban kasa wajen tsare bazuma a fadar shugaban kasar da ke mai rahotanni sun ce chani ne ya jagoranci juyin mulkin wanda bayanai suka ce bazum ya yi niyyar sauke sa daga mukamin sa a ranar 28 ga watan yuli ne abdurrahman chani ya ayyana kansa a matsayin shugaban majalisar ceton ƙasa a cikin wani jawabi da ya a cikin talabijin na ƙasa inda ya ce kalubalen da suka hada da rashawa da rashin kayan aiki a rundunar sojojin ƙasar ta nijar da dai sauransu su ne suka tunzara juyin mulki amma bai bayar da lokacin da za a dawo mulkin farar fulla ba sai kuma ansar tambaya kan kafar sada zumunta ta tiktok Idan mai tambayar Ishaq Abdullahi ɗan Rimi Bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin a Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu kwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Asalamu alaikum Malam ISHAK Abdullahi ɗan Rimi Bena uh, a jihar Kebbi Najeriya ga tambayar ka nan wacce kake son sanin wai shin mecece manhajar tiktok kuma yaya ake amfani da wannan manhaja to da farko dai ina so kasancewa san ita manhaja ita tiktok manhaja ce wacce take ba wa mutum dama ya dauki hoton bidiyo sannan kuma ya watsa a kafafen sada zumunta don al'umma su gan shi a duniya. Dakta misali yanzu eh, wace kamfani ce ta kirkiri wannan manhaja kuma wace ƙasa take eh, inda zai zama to ita ce tushen eh, wannan manhaja ta TikTok. Kirkira ce ta wani kamfani da ake kira ByteDance a ƙasar Sin wato China wanda aka kirkiri wannan da sunan doyin. todoyin da harshen sinanci yana nufin hoto mai motsi to kage kenan bidiyo wannan kirkirar kuwa ta wannan manhaja an kammala ta a shekara ta 2016 to amma bai zamana an kaddamar da ita ba sai a shekara ta 2017 aka kaddamar aka watsa kuma a duniya don al'umma su yi amfani da ita wannan manhaja to manufar wannan manhaja ita ce yada gajeren bidiyo ah, na 'yan dakikoki da ba sa wuce sha biyar ah, zuwa sittin to sannan kuma alhamdulillah ya karbu sosai ya karbu matuka musamman ma a tsakanin matasa a duniya saboda yakan ba da dama mutum ya yada faifan bidiyo misali kuma zai iya ɗan gyare-gyare a kansu na launi ne da wasu hotuna da kuma dai wasu saututtuka da zai iya sawa ya yada su. Eh, to Madala, Dakta, yaya maganin karbuwa kuma da wannan manhaja take da shi? Shin ta karbu a duniya? Ita wannan manhaja ta samu karbuwa a wajen matasa sosai sosai, saboda kuma a ita wannan manhaja tana da sauƙin sarrafuwa. To yanzu misali idan mutum yana bukata ya sauke wannan manhaja misali a wayarsa ta hannu wato salula yaya zai bi ya sauke wannan manhaja din misali ta yaya zai bi ya samu manhaja din kuma ya same ta ya zai yi amfani da ita. Idan mutum yana so zai sauke wannan manhaja tunda ka tambayi ya ake amfani da ita wannan manhaja ta TikTok to abin da za ka yi shine za ka je inda ake kira play in ka je play store za ka samu wannan manhaja sai ka sauke a kan wayarka sannan bayan ka sauke a kan wayarka sai zamana kuma ka yi ma naka wato kamar shafinka kenan ko kuma naka zauren sai zamana ka masa rijista wanda kuma akwai abubuwan da za su tambaye ka sai su baka za su tura maka wasu nambobi na sirri wanda zai zamana kaman shine code naka kenan da shi zaka dinga yin amfani to idan ka ɗauki bidiyo naka sai zamana ka yada a wannan zaure naka sannan in kana so al'umma su su yi ta bibiyan ka dole kai ma za ka bibi wasu saboda kaman kenan kana kula alakar ka da su to ta nan ne ake amfani da shi tiktok ko kuma wannan manhaja a yada a gajeren bidiyo to wani abun da ya kamata kuma ka fahimta shine saboda wasu kasashe ba su da matakan da ake bi ana tsarkake abubuwan da ake yadawa to sai zamana akan yada abubuwan da ma ba su bane wasu abubuwan da za ka tara watakila batsa ne ko kuma abun din ya shafi bidiyon ya shafi cin zarafi ga wani ko ga addini ko ga wata al'ada to amma a wasu ƙasashe kuma da suka fahimci ana yada ire-iren waɗannan batsa sai zamana sun yi ma tiktok ɗin tarnaki saboda su samu su yi masa dokoki wanda kamar yadda ita ƙasar sin china wato bayan ta kirkiri doyin ɗin wanda wato kamar za a ce husainin tiktok ɗin kenan su suna kiransa da doyin kamar da na faɗa a baya to sai zamana sun zo da ka'idoji waɗanda dole ne waɗannan bidiyo da za ka ɗauka sai sun cika waɗannan ƙa'idojin tukuna kafin ka yaɗa shi sabani watakila abin da kake gani a nan gida najeriya kusan komai ma yaɗa shi ake yi To, Dasta tun da kayi bayanin cewa wasu kasashe sun yi wa wannan manhaja ɗin tarnaki kamar wani takunkumi haka saboda kayyade irin yadda za a yi amfani da shi. Ta yi watakila ko dakta zai zayyano mana wasu kasashe da wasu ƙasashe ne suka yi wannan wannan tarnaki ko kwance da baibayi wa wannan manhaja ta TikTok saboda a tsabtace irin al'amura da ake gudanarwa a cikin manhajar. to kasashe misali kasar indiya a shekara ta 2020 ta yi wa tiktok tarnaki saboda ta dakatar da yin amfani da shi kafin nan ta sake cire wannan takunkumin a shekara ta 2021 kuma idan watakila kana bibiya za ka fahimci cewa a lokacin a alif dubu biyu din har ila yau da ashirin lokacin gwamnatin donald trump a amerika a amurka su ma sun dakatar da yin amfani da tiktok kafin nan daga baya aka cire wannan takunkumin haka ma kasar pakistan ita ma ta yi wa tiktok takunkumi sannan kuma haka bangladesh ita ma ta yi wa tiktok takunkumi a shekara ta 2019 indonesia ita ma ta yi wa tiktok takunkumi a shekara ta 2018 Data duka waɗannan takunkumi da ake ta kakabawa wannan manhaja a waɗannan ƙasashe ta yaya yake da nasaba da ita ainihin wato tiktok din kuma menene alfanun hakan ga su waɗannan ƙasashen da suka yi wa ita tiktok wannan takunkuma duk waɗannan takunkumi da ake bai wuce bai rasa nasaba da ƙoƙarin da ake a tsarkake abubuwan da al'umma za su dinga yaɗawa ne saboda idan an bar mutane kara zube za su dinga yaɗa abubuwan da bai dace ba to da fata ɗan kalilan da na binciko maka a za su gamsar da kai akan me tiktok ke nufi da kuma yadda ake amfani da TikTok. A to madalla daga muna godiya da fatan wani lokaci in muka sake miko kokon mu na amsa mana wasu tambayoyin dakta zai la'akari da mu muna godiya. Na gode. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Baɗikwai da Hamidan Mahmud da wakilanmu da suka taimaka mana a Najeriya da Nijar wato Muhammad Salisu Lado da Yusuf Abdullahi da producer mu Julie Les Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam. gaida Ibrahim. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. ko balma ya taimaka wa chelsea raba maki da suka samu da masu rike da kofin premier manchester city a wasan mako na goma sha biyu na gasar ingila da suka fafata a ranar lahadin da ya gabata a spawn bridge inda suka sha ci hudu da hudu mahukuntar gasar la liga ta spaniya sun tsayar da ranar sha bakwai ga watan disamba domin karawa tsakanin real madrid da villarreal kafin nan real madrid za ta je gidan gadis ranar 26 shida ga watan Nuwamba domin buga karawar na mako na goma sha hudu. Wasan mako na goma sha biyar a La Liga kuwa Real Madrid za ta karbi bagoncin Canada a ranar biyu ga watan Disamba sai karawar mako na goma sha shida a ranar tara ga watan Disamba tsakanin Real Betis da Real Madrid sannan wanda za a yi a Villarreal. Haka kuma cikin lokacin da za a yi wasan biyu a Champions League ƙarshen karawar cikin rukuni da za a karbi bakoncin Napoli da zuwa Union Berlin hakan kuma cikin lokacin za a yi wasa biyu a champions league karshen karawa cikin rukuni da za ta karbi bakoncin napoli da zuwa union berlin kawo yanzu an buga wasanni mako na goma sha biyu a babbar gasar ta mola ta spaniya inda girona take jan ragamar da maki hudu, sai real mai maki biyu, ita kuwa basa mai maki talatin. ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta dauki mahaifin dan wasa leos deze da wasu iya iyalai cikin birnin Colombia don yin murnar bikin Kirsimeti tare. Hakan ya biyo bayan da aka sako mahaifinsa Luis Manuel Daz bayan da ya yi kwanaki goma sha biyu a hannun masu garkuwa da mutane. Mahaifiyar dan wasan Liverpool mai shekara 26 Slains Marulada tana daga cikin waɗanda aka ɗauke amma aka sako ta bayan wasu awanni Daz ya haɗu da mahaifinsa a farkon makon nan a lokacin da ya je bugawa Colombia wasan wasan neman shiga gasar cin kofin duniya a wani yanayi na ban tausayi da ya ci brazil kwallo biyu a gabar mahaifinsa wanda ya kalli fafatawar ita kuwa hukumar kula da kwallon kafa ta nff ta nigeria ta dukufa ka'in da na'in wajen tsabtace alkalancin wasan kwallon kafa a nigeria domin ganin an shawo kan dukkanin wasu baraka da aka iya samun wasu lokuta a harkokin alkalancin wasa a nigeria ƙungiyar kwallon kafa ta tottenham ta jingine ne batun ɗauko ɗan wasan Brighton da Ingila Evan Tony domin yanzu haka ta karkata kan zawarcin ɗan wasan Brazil da Barcelona Rafiha mai shekaru 26 Tony na ganin akwai sauran halarci tsakaninsa da Brentford ba zai iya barin kungiyar a watan Janairu ba duk da tayin da yake samu daga Arsenal da kuma Chelsea Juventus ta tattauna da ɗan wasan Arsenal da kuma mai buga tsakiya na Ghana Thomas Partey ɗan shekara talatin kan sayan shi a nan za mu ja birki sai makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa wannan karan a takaice. marasa lafiya da ma'aikata da kuma mutanen da suka rasa matsugunansu suna barin asibitin shifa na gaza a yau asabar a cikin rahotanni masu cin karo da juna cewa isra'ila ta ba da sa'a guda don kwashe mutane daga gurin marasa lafiya da ke tsananin ciwo suna ci gaba da zama a wurin da wasu ma'aikatan lafiya 'yan kalilan rundunar tsaron isra'ila ta musanta cewa ta ba da umarnin kwashe mutane a asibitin shifa cibiyar kiwon lafiya mafi girma a gaza shugaban liberia george wuya ya sha kayi a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar talata bayan sakamakon farko ya nuna cewa abokin hamayyarsa joseph boakai shine yake kan gaba da mafi rinjayin kuri'u da aka kada jami'an zaɓe na ƙasar sun riga sun tantance kashi 99.58 na ƙuri'un da aka kada inda buwake ke kan gaba da kashi 50.89 yayin da wuya ya samu kashi 49.11 sudan ta sanar da shugaban majalisar ɗinkin duniya kawo ƙarshen aikin siyasar majalisar cikin gaggawa a ƙasar da yaƙi ya daidaita a cewar wata wasiƙa da ke zagawa a kwamitin sulhun majalisar a cikin wata wasiƙar gwamnati da harshen larabci da aka fassara cikin turanci zuwa ga jakadan sudan a majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen ƙasar ali el sadiq ali ya sanar da antonio guterres cewa ba da ɓata lokaci ba gwamnatin sudan ta yanke hukuncin dakatar da tawagar taimakawa sauyin mulki ta majalisar ɗinkin duniya a sudan da ake kira unitams a takaice Masu sauraro duka-duka abin da ya sawwaka kenan a cikin shirye-shiryen namu na wani yau Asabar sai kuma zuwa gobe da safe idan mai kowa mai komai ya amince a ji wasu abokan aikinmu da safiyar ku. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarai sai Fina N Wamayi da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari. Masala.